sanarwar da fadar shugaban kasar Nijar ta bayar a ƙarshen mako ta ce shugaba Muhammad Bazoum da takwaransa Recep Tayyip Erdogan sun tantauna ta waya a kan batutuwa da dama waɗanda suka shafi tafiyar al'amura a fannoni da dama. A fannin tsaro shugabannin biyu sun cimma wata yarjejeniyar cinikayya wacce a ƙarƙashin ta jamhuriyar Nijar za ta yi odar jirage marasa matuka? samfarin Cibitu da wasu samfarin Irkutsk na horon soja. haɗe da wasu motoci masu silke Tsayyabu Lawan Sallauta SA mashawarci ne na musamman a fadar shugaban kasar Nijar. Makamai ne wa'anda an yi amfani da su nan kawar da kilo 70 ko kilo ɗari ana iya in an halin bindiga bindiga ta kai ma abin da ake sa a cimma. To kaga makamai ne masu lizami wa'anda ke da ƙwarar aiki waɗanda za su kawo a gogoce ka wajen bani bango ko wajen tsakaninmu da mali ko tsakaninmu da burkina da an ce tir ga sunan 'yan ta'adda sun zo daga nan mayami ana iya halbin Wannan wani yunkuri ne da shugaban ƙasa ya dage a kansa don ganin an kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindigar da suka hana wa talakawa walwala a yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Diplomasiya ga wadda shugaban ƙasa zo ke sanya kawa ita ce ta dogara a yi ta tsakanin mara karhi da mara karhi kudu da kudu. Kenan in kudu suna da Eh, makamai waɗanda suke iya saida mu kuma mu muna da waɗansu kawar dabbobi ko waɗansu harkoki waɗanda muke iya sarrafawa cikin harkar tsari na cooperation a yi shi muna iya sayan makamai gare su suna iya sayan dabbobi ko an su abinci gare mu. A cewar tsohon shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa Honorable Hama Asa samun haɗin kan ƙasar Turkiya don samar wa jami'an tsaro kayan aiki alheri ne ga jamhuriyar Nijar. Kama ƙasar Turki lalle an kama yagiya mai ƙarfi an saki rubabba yaggiya. In an ka matsa da hulɗa da wannan ƙasa za a samu ci gaba e, bisa ga harkokin da sun kaci muna to a ƙwarya. Kowa ya sani yau ƙasar Nijar, sahiya ta Allah sai an sami mutuwan mutane ko sojoji ko harhula, saboda bala'i na 'yan ta'adda. To koya masu sharhi ke kallon abin Abdurrahman Alkasim masani ne a sha'anin tsaro. Wannan yana nuna um, cikakken incin ƙasar wanda take da na ta hudda da wanda take so. ya jan eh, abubuwan da take bukata ko na kayan aiki ko na horo ko na masaya sa'a ko bayanai kusa matsalar da ta shahi ta tsaro. Wannan yarjejeniyar cinikayyar kayan yaƙi ta tsakanin Nijar da Turkiya na zuwa ne a wani lokacin da al'ummar jihar Doso suka fitar da sanarwar ƙin amincewa da shirin girke dakarun Barkan a jihar ta Doso mai makwabtaka da tarayyar Najeriya da jamhuriyar Benin. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.